This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma 19, 31, 49 da tara da kuma 60, sai kuma dubu ɗaya da 1530 a matsakaicin zango. masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya fara'a nomad dalon da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 21 ga watan Disamba da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Mahmud a ba mu kanun labarai. To ana zaman rashin tabbas a siyasar ƙasar Spain kan yadda za a kafa gwamnatin haɗaka. yayin da jam'iyya mai mulki ta conservative ta gaza samun kyakkyawar rinjaye na majalisar kasar sakamakon zaben raba gaddama da aka yi a kasar slovenia ya nuna cewa masu adawa da dokar da za ta halarta auren jinsi daya sun yi nasara a ƙasar indonesia ana can ana ci gaba da ayyukan nemo sauran fasinjojin da jirgin su ya nutse yayin da adadin waɗanda suka mutu ya haura talatin to labaran kenan yayin da ake don fara sabuwar shekara matsalar man fetur sai ƙara ta'azzara yake yi ai wani zubin mutum wuni yake yi a nan kuma karshen ta ma ka zo ka wuni baka samu mai ba ha kuma a can jihar sokoto har yanzu ana samun turjiya daga wasu iyayen yara na game da rigakafin cutar shan inna wato polio amma har yanzu akwai ta kuma za a ci gaba da yaki da ita har zuwa kamar shekara biyu kana za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ta conservative a spain ta lashe mafi yawan ƙuri'un da aka kada a zaben 'yan majalisu da aka gudanar a jiya lahadi yayin da aka samu wasu jam'iyyun hamayya biyu da suka taka rawar ganin da ake tunanin ka iya barazana ga jam'iyya mai mulkin ana dai sa ran kammala kidayar ƙuri'un ne a zaben da aka yi a yau inda sakamakon farko ke nuni da cewa jam'iyyar conservative ta prime minister mariano rajoy ta lashe kujeru 121 a majalisa mai wakilai 350 wanda hakan adadi ne da ya gaza wanda take da shi a yanzu wato 186 sannan ana sa ran jam'iyyar Ciudadanos da ke kawance da tara joy na shirin lashe kujeru 40 kana akwai jam'iyyu da suka hada da masu tsauran ra'ayi da masu sassaucin ra'ayi ciki har da jam'iyyar podamos da ke adawa da matakan tsuke bakin aljihu waɗanda dukkaninsu suka lashe jimillar kujeru 175 ganin haka ne kuma ya sa masu fashin baki suke hasashen cewa za a kwashe makonni kuma fiye da haka kafin masu shiga tsakani su cima matsaya kan irin gwamnatin haɗaka da za a kafa a ƙasar ta spain ganin cewa jam'iyyar ta conservative ta gaza samun cikakken rinjaye a zaben na gashin kanta amma yayin da ake dakon sakamakon ƙarshe a yau litinin yar manuniya ta nuna cewa akwai alamun ƙarshen tsarin mulkin jam'iyyu biyu da ya mamaye siyasar ƙasar ta spain na dab da zama tarihi majalisar ɗinkin duniya ta yi nasarar shiga tsakani a kokarin kawo ƙarshen yakin ƙasar yamal amma kuma ba tare da samar da cikakken hanyar yadda za a kawo ƙarshen rikicin ba bayan taron da aka yi a geneva wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman ismail old sheikh ahmed ya bayyana cewa jami'an gwamnatin kasar da aka amince da ita da ɓangaren 'yan tawayen hutu za su sake zama a wata mai zuwa yau kuma ya kuma zagaya ya kuma gaya wa manema labarai cewa har yanzu ana ci gaba da faɗa a kasar yayin da bangarorin biyu suka kasa cimma wata kwakwaran matsaya ahmed ya ce duk da cewa an kasa aiwatar da shirin tsagaita wuta da bangarorin biyu suka amince a baya za su yi kokari su ga kulla sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta nan da 'yan kwanaki masu zuwa jami'an kasar ta yamal sun ce faɗin da aka yi a kwanan nan a lardin hajja da ke kusa da iyakar saudiya ya halaka mutane akalla 68 ministan harkokin wajen kasar abdulmalik al-melkalfi ya ce za su yi kokarin sabunta shirin tsagaitautar wanda zai zo karshe a yau litinin inda har 'yan tawayen huti suka mutunta yarjejeniyar a dai watan satumba shekarar 2014 ne rikicin na yamma ya barke a lokacin da 'yan tawayen huti suka karbi ikon sana babban birnin kasar lamarin da ya tilasta shugaban kasar abdulrabu mansur hadi ya kaura zuwa birnin aden inda daga bisani ya dangana har zuwa kasar saudiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu kada ƙuri'a a zaben raba gaddama a ƙasar slovenia sun bi sahun da yawa daga cikin takwarorinsu na ƙungiyar tarayyar turai wajen ƙin amincewa da auren jinsi ɗaya a ƙasar kashi 63 cikin 100 na masu kada kuri'a ne suka yi fatali da buƙatar halarta auren masu luwaɗi ko maɗigo yayin da kashi 36 cikin 100 suka ce sun amince a farkon shekarar nan ne wasu 'yan majalisu suka amince da wani kudurin doka wanda ke nema a halarta auren jinsi ɗaya sai dai wani gungun masu ra'ayin 'yan mazan jiya da suka nemi haɗin kan mutane da dama ya sa aka gudanar da zaɓen rabu gaddama sai dai duk da wannan kai da suka sha masu rajin a halarta auren mace da mace ko kuma namiji da namiji sun sha alwashin za su ci gaba da kokarin su ga an amince da dokar a nan gaba inda suka ce hakan kare haƙƙin bil'adama ne idan har da zaben raba gardamar yayi nasara da kasar ta slovenia ta zama kasa ta farko cikin tsoffin kasashen da suka bi tsarin kwaminisanci a baya wadda ta amince da auren jinsi daya a nahiyar turai a kasar indonesia mutane fiye da talatin aka ceto bayan da wani karamin jirgin ruwa ya nutse a tsakiyar kasar wani jami'in hukumar ba da agajin gaggawan kasar ya gaya wa murya amurka cewa mutane 37 aka ceto kana an samu garwakin wasu yara kanana guda uku a cikin ruwan a cewan jami'in jirgin yana dauke ne da fasinjoji da matuƙa jirgi 118 ciki har da yara 15 ya kuma ƙara da cewa a yau litinin za su ci gaba da ayyukan ceton sauran mutane 78 da har yanzu ba a gansu ba sai dai ya ce samun su da ransu abu ne mawuyaci jami'in ya kuma ce za su ƙara ƙarfin tawagar masu ayyukan ceton a yau inda za a hada hadda jirage masu saukar ungul guda biyu da kuma wani jirgin sojojin ruwan ƙasar a ranar asabar da ta gabata ne dai jirgin ya kife ya kuma nutse bayan da ya gamu da wata igiyar ruwa mai karfin tsawon mita biyar jirgin da yana kan hanyarsa ne ta zuwa siwa bayan da ya taso daga kolaka ga ruwan da ke wani tsibiri mai suna sulawesi wani jirgin saman kasar faransa ya yi saukar gaggawa a kasar kenya bayan da aka tsinci wata na'ura a cikin cikinsa da ake tsammanin bam ne sai dai shugaban kamfanin na air france frederick guy ya ce na'urar ba ta tattare da wata barazana jirgin kira boeing 77 ya dai na kan hanyarsa ne ta zuwa birnin paris daga kasar mauritius a daidai lokacin da ɗaya daga cikin fasinjojin jirgin ya ga wani abu mai kama da agogo da aka ajiye akan wani akwati idan nan wato inda nan da nan ya janyo hankalin masu kula da jirgin waɗanda su ma suka kira waɗanda suke tuka jirgin lamarin da yasa jirgin ya saukar da gaggawa wato sakar gaggawa a birnin mombasa da ke ƙasar kenya rotanni sun ce an take wato nan take ne kuma aka kwashe dukkanin fasinjoji 459 waɗanda ke cikin jirgin tare da masu kula da shi su goma sha hudu jami'an 'yan sanda a kenya sun ce an yi wa wasu mutane shida tambayoyi ciki har da mutumin da ya fara ganin na'urar tuni dai rahotanni suka ce an cire na'urar kuma ba a samu wani abu da ya kama da abin fashewa ba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga jihohin Adamawa da Taraba yayin da bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shigara ke kunno kai. Matsalar man fetur na kara zamewa mutanen yankin karfen kafa. Ga dai Ibrahim Abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton. Kamar sauran jihohin Najeriya, yanzu haka a juyin adama da taraba dogayen layuka mutum ka iya gani a wasu gidajen mai kalilan da ke sayar da mai kuma akan shafe awanni kafin a samu man kamar yadda waɗannan masu ababen hawan ke cewa matsalar wannan kam zama wani abin ta abin ban maki, kuma abin al'ajabi ai wani zubin mutum wuni yake yi a nan kuma karshen ta ma ka zo ka wuni baka samu mai ba ga layi mala zaka zo ka kwashi awa biyu uku wani lokaci ma yinin gaba ɗaya ba tare da ka samu wannan ba me yake faruwa ne a ƙasar nan wannan mutane an ce an biya su to koya lamarin ka iya shafan bukukuwan kirsimeti da na sabon shekara ga ta bakin dr amoga captain na mala wani malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama da keyola wanda shi mana tare yana neman mayarwa a jallo zai shafi harkan kirsimeti da, da, da, da sabon shekara kawai ba ko harkan gwamnati ma harkan ba da karfi akan ayyuka da aka ga ma'aikata za su fita suna neman mai su kwana biyu a layin mai bayan da ya kamata suna ofisoshinsu. To sai dai kuma yayin da masu ababen hawan ke kokawa su koyan kasuwar bayan fage wato 'yan bumburutu ko kuma black market kasuwar su ce fake buduwa ko da yake suka ce suka raba riban ne da jami'an tsaron da kan zo karɓar na goro. A gidan mai ɗin dai muke ɗan cuwa-cuwa mu sha a mashin a keke na pep ɗin muna weldi wani katon drum mu zo mu ja a haka dai muke tafiyar da harkokinmu. Rana za mu je layi ne za mu bi wata rana wata rana kuma za mu samu a kwamfani to kasan kwamfanin nan mutane me akwai manya-manyan diloli wayanda suke siyan kaman tanka zo su rarraba mana irin durom durom haka ko abin da kuke ba su ne eh to muna siya daidai wa daida alhamdulillah kuma muna samu na kashewa to ya kaman batun jami'an tsaro kike da su eh, su muna fama da su gaskiya don su in sun kama ka kafin ka rabu da su to lalle wata rana sai rabin jarin ka tafiya gurin su anyone da suna karban 200 a har kullum jami'an hukumar kula da albarkatun man fetur ta DPR kan yi barazanar rufe gidajen man da kan kare doka kamar yadda aka rufe wasu gidajen mai a jihohin adama da taraban injiniya musa hakim shine babban jami'in hukumar ta dpr a jihohin adama da taraba to a gaskiya mu dai muna yakacin kokarin kanmu mukan tura mutanen mu su je su tsaya a ji a tabbatar ko an soke kayan ni ma da kaina nakan dan fita in je station ɗin je duba abin da ke faruwa. ya zuwa ma lokacin aiko da wannan rahoto tuni har wasu masu motoci suka fara ajiye ababen hawan nasu aka koma hawa keke na yayin da wasu kuma suka koma taka sayyada ibrahim abdul aziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a can jihar sokoto ko gidaje da yawan su kai dubu biyu da ɗari tara ne aka gano sun kyarda da su bari a wa yaransu maganin rigakafin shan inna ga murtala faruk sanyi da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a jihar sokoto kadai bincike ya nuna cewa an sami kimanin gidaje 2,900 da suka yarda diga wa yaransu rigakafin ta cutar shan inna a zagayen rigakafin cutar da ya gabata da aka gudanar a watan oktoban da ya shige wannan lamari dai ya zaburar da masu ruwa da tsaki a sha'anin yaƙi da cutar kama daga hukumomi har ya zuwa hukumomin ba da tallafi domin ganin an shawo kan matsalar musamman tare da kaddamar da wani zagaye na rigakafin cutar ta shan inna a wannan watan na Disamba wanda shine zagaye na karshe na wannan shekara. Dr. Aminu Shehu shine daraktan kula da cututtuka masu yaduwa da rigakafi na hukumar kiwon lafiya matakin farko a jihar Sokoto. alhamdulillahi wannan shiri da gwamnati ke yi gaskiya ya samu nasara kwarai. Saboda kamar da ka sani yanzu an fitar da Najeriya cikin kasashen da ke dumu-dumu da wannan cuta. amma har yanzu akwai ta kuma za a ci gaba da yaƙi da ita har zuwa kamar shekara biyu muna ganin idan allah ya taimaka muna aka ci gaba da wannan abin za, a samu waɗannan nasarori ta wannan hanyar da aka bi. Shi ma dai jami'in hukumar UNICEF a sokoto Fahad Mahadi yana ganin cewa a iya samun nasarar kawar da cutar ta inna baki ɗaya a Najeriya tare da irin haɗin kai da goyon bayan da hukumomi ke bayarwa. We are really uh, uh, proud to uh, this state government of Sokoto because ya ce muna alfahari da yadda gwamnatin jihar sokoto take bamu haɗin kai wanda ya tabbatar da samun goyon bayan al'umma yayin da kuma dukkan hukumomin haɗin gwiwa su ma suke aiki tukuru yanzu haka muna samun goyon bayan gwamnati ta hanyar amfani da sarakuna da shugabannin addini wajen an karar da jama'a tare kuma da bin makarantun allo domin tabbatar da game dukkan yara da wannan rigakafin rigakafin an da ya gudanar da zagayen na rigakafin kamar yadda aka saba a jihar ta sokoto a dukkan kananan hukumomi 23 na jihar tare da bada muhimmancin gaske ga kananan hukumomi hudu na sokoto ta kudu da ta arewa wamako da kuma illela waɗanda a nan ne ake samun kalubalen rashin game dukkan yara a rigakafi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu kuma agogo ya ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha uku ga shirinmu na gaba. Ka fita ka fita ka je ka shi aiki a baka kuɗin kaɗan kaɗan saboda haka na zo na tabbata na yi fashin nan sau biyu kuma tun da na yi yan banga suka kama ni suka rantsar da ni daga nan ma ban sake ba sai na tafi neman kuɗi na yanzu ina neman kuɗi na aka kira ni aka ce in dawo hukuma tana nema na fiye da wata uku tunda muka kama su ba wani wanda kuma zuwa ya tara hanyar nan jama'a assalamu alaikum a makon jiya muka fara jin hirar da wakilin mu mahmud ibrahim kwari ya yi da wasu mutanen da ake zargin cewa 'yan fashi da makami ne waɗanda aka kama aka ce suna addabar mutane akan hanyar gwarzo zuwa malumfashi zuwa 'yar mama har zuwa kankara da kuma yankunan da suke tsakanin wannan wuri a yau za mu ji ta bakin ɗaya daga cikin waɗannan 'yan fashin da kuma mataimakin speto janar na 'yan sanda tambar yabo wanda yake kula da wannan yanki inda aka kama 'yan fashin sunana ba shiri. shekara kano shekara ta sha tara me zafi haka kake tare mutane kake harbewa kana karɓar kuɗinsu ito eh ni ran kai daɗe ina son kotu ta man ahuwa akan bisa wanda ya na harbe shi ina zuwa tukunna kai me yasa me damu rayuwarka har kake so ka ringa sata kana tara mutane kana an si musu dukiya to ran kai daɗe ni dai sabi tun da aka rintsar da ni daga nahan tun tun karuwan damina ya zuba yan banga suka zo suka kama mu suka yi mana doka suka shi ni kuɗi dubu goma sha bakwai suka ce in na ƙara ɗauka wani kawai abin da na tambaye ka fa baka uh, amsa min ba me ya baka tunanin kawai abin da ya dace ka yi shine ka tara mutane ka anshe musu dukiya to ran kai da wannan Allah ne ya ɗora ma kamar ya kuma ni a alhali kamar ya kamar ya Allah ne ya ɗora ma to mutum bai gagari hukuncin Allah ba muna so mu ji eh, tartibi menene yasa kai kawai abin da ya fi dacewa ka yi shine ka ɗau bindiga ka harbi mutum ka karɓi dukiyarsa to na tabbatar na tare sau biyu kuma ko da na tare sau biyu to me kai ka tarewar me yasa ka tare din rashin kuɗi ne rashin kuɗi kama ya ina ne garin ku kamfanin ba hmm? kamfanin ba kana da iyaye ina da iyaye kamfanin wa suna raye suna raye shi wannan kamfanin bawon a ina yake a wani gari a wani local government yake karamar hukumar manufashi shi ai duka gabaki mu nan dubu manumfaci ce mm. iyayenka suna da gona eh suna da gona suna da dabbobi ba su da wannan dabbobin sosai mm. iyayenka ba sa baka abinci ne kana ci da leburanci ma nake zuwa ina kake zuwa leburanci ina zuwa inugu inugu eh. to a inugu me kake in kaje leburanci ina ina togar rogo mm. da noman rogo to me yasa ka daina zuwa inugu noman rego ka ci halaliyar ka kada kake harba mutane ka dauka musu kuɗi to ranka da da lagos nake zuwa sai na ga lagos wahala ta yawa mm. sai sai na koma yangade mm. na je yangade mu gini rogo mu ɗora mota a bamu kuɗi sai mu noman rogo mm. to bayan nan sai na dawo sai allah jarabce ne na tabbata ni dai na yi sau biyu to wai ni me yasa din kaga cewa ya gwara kai sata din maimakon ka je ka dinga noman rogon ana biyan ka hakkinka to an ka daɗe wannan yanzu muka gane muka gane ni da na tabbatar ma akan lokaci na aiki biyu dinan da nai da mutuwa ma nai ya wai kudin leburancin ba sa isa ka ne a rayuwanka ito e suna isata nawa an kai leburanci a rana an kaje port harcourt ko lagos nawa ake baka to in dai mota ce mm. muka togi mota ana ba mu muka shika ta ba mu dubu ɗaya da ɗari biyar mm. a rana kuna cika mota ɗaya eh to mutum biyu ba sa cika mota ɗaya mm. ai dai kamar mutum hudu haka yawwa to shika gobe ma ku cika wata gobe ma in an kira mu muje in ba kira mu ba muna nan zaune sai lokacin da aka aka kira mu za mu je Mm. Eh, to wannan kuɗin kare na da kake samu na leburanci shine sa kake ganin ya kamata ka yi sata ka yi fashi da makami to ran kai da wannan dai kaddara ce daga ubangiji abin da nake so da kai kaga a hannun hukuma kake yanzu yawwa gwara ka faɗa hukuma gaskiya ta san menene yake damun ka har ka yanke shawarar ka dinga fashi da makami don ta ɗau mataki tun da dai da kai da ita ɗin da wannan kake wasatar duk mallakarta ne me yiwa taimaka adalci ka faɗa mana menene yasa kake ka yanke hukunci ka dinga yin sata satar ma kuma ta fashi da makami menene yasa to ranka ya daɗe rishin kuɗi ne suka dame ni haka kana da mata ina da mata yayan ka nawa ban da yara ko ɗaya to ya haka rashin kuɗi yake damun ka to kai da da abin da ya sa rishin kuɗi suke damuna ka fita ka fita ka je ka shi aiki a baka kuɗin kaɗan kaɗan saboda haka na zo na tabbata na yi fashin nan sau biyu kuma tun da na yi yan banga suka kama ni suka rantsar da ni daga nan ma ban sake ba sai na tafi neman kuɗi na yanzu ina neman kuɗi na aka kira ni aka ce in dawo hukuma tana nema na shi wanda kai mar fashi sau ɗaya sau biyu ka san da ya samu kuɗin sa a'a hmm? a'a to me yasa ka ga cewa gwara ka kwace ito eh na tabbata gashi ma an ce a garin eh, fashi ka da fashi za ka wa yan sandan ne ka harbe su mm. ni ran kai daɗe tsakanina da Allah na ce maku ko qur'ani ne za a kawo tsakanina da Allah ni ban harbi mota yan sanda ba sabbi ko menene ne yanzu tun da kabiru ya ce min haka bayan da zan yi ran kai daɗe amma ku ne kuka san masalahatar da za ku iya biyo mana ku gane ni da shi wane ne mai karya a tabbaci wannan akan wannan al'amari yanzu da kai da kuka kai wannan lokacin da kuka harbi aka da ake cewa an harbi wata yan sanda kake cewa ba kai bane lokacin ku nawa ne lokacin muna da dai yawa kaman ku nawa ne akwai kabiru akwai wannan waye wannan bebe sa'idu mm. akwai boka babban mu. shine shugaban ku eh to uku kenan kato shine shugabanmu mm. ko mm. kato kato ko boka wa shugaba wa shugaba su biyu ne su ne shugabanni su ne shugabanni eh, to ku ku hudu kuka fito kenan har kuka harbi yan sanda ah, akwai shafi na tsatta mm. ko ah, eh? wannan ba ah, wannan ban taba yi da shi ba gaskiya wai in tambaye ka eh. lokacin da kuka fito 'yan sandan nan wai me suka yi muku ne har kuka je kuka harbe su kuka harbi motar su kuma suka abu to ran kai dade ni dai kwa lokacin na tsakanina da Allah ban san wani harbin nan ba amma ni na tabbata tsakanina da Allah ba ni bane na harbin ka san an yi harbin na tabbata sun yi harbi an yi harbi eh lokacin 'yan sandan me za muku sun gan ku ne ni dan sandan nan ba su gani ba ba su gan mu ba amma kuka harbe su to ni dai tsakanina da Allah kwa lokacin na ni da da tsakanin da Allah boka ne mataimakin speto janar na 'yan sanda tambar yabo shine mai kula da wannan shiya inda aka kama waɗannan mutane da ake zargin cewa 'yan fashi ne alhamdulillah kamar da na gaya maka mutane malum fashi yar mama sun kamin ƙara cewa lalle an dame su wannan hanya kuma na sa patron na musamman kuma cikin yarda allah mun kama set biyu na 'yan fashi da makami waɗanda ke damuwa wannan hanya yanzu na tabbatar maka da cewa yanzu fiye da wata uku tun da muka kama su ba wani wanda ya kuma zuwa ya tara hanyar nan na kira ka na kira maka su ka gan su ka interview da su sun gaya maka har sandan mu son harba bisa wannan hanya din kuma kamar yadda na faɗa ma akwai saura waɗanda nake so ban da gobe za mu kawo su nan muka kawo su kuma ka zo ka yi interview da su su ma ka jiya to muna kokari bakin gwargwaro kuma yan banga ah, na malumfashi fashi yar mama dole in ce musu har ma da yi dole in jinjina masu sun taimaka kwarai wajen gudanar da waɗannan ayyuka na patrol din na neman ruwa jallo waɗannan mutane suka hana ma mutane zama lafiya a wannan yanki namu wani al'amari eh, da ke girge zuciya shi ne galibin waɗanda kuka kama nan ga su ƙananan shekaru ne da su daga sha tara ne ashirin da ɗoriya eh, tun da bincike kuke yi eh, kuna da wasu bayanai ne kan cewa akwai wasu manya da suka ɗaure musu gindi ne ko kuma a abin a to ai mahmud ai sun gaya ma da kasu cewa suna da manyan su su bo kasuwa ne cewa su ne manyan su amma ai su wanda kai shekara goma sha tara ba za ka ce mashi yaro ba don doka abin ta ce shekara goma sha takwas to ba wanda da sha takwas cikin su daga sha tara na ishirin da ɗaya ishirin da biyar sun haɗa maka da kansu so ba yara ba ne daidai suke da kowa a idon doka yanzu tunda sun zo hannu kuma na san kuna zurfafa bincike idan an kammala me zai faru za ka yi su kotu da lafin fashi da makami ai su suka harbi ɗan sandan mu kuma kaji sun haɗa maka za ka yi skoto in muka gama da bincike da kyau mun ka tabbatar wa ya yi mi kowa an ka tabbatar ga lahinsa da ya yi sai a ba shi lahin shi sai ta ya fuskance shi a gaban Wai cajin da za ku yi musu eh, to kuma gashi sun harba dan sandan ku shi ma zai shiga ciki amur hobare ne dole shiga ciki an ka harbi dan sandan mu ya an ka harbi wani civilian mun ka kai mutum kotu bale an harbi dan sandan mu dole a kai su kotu za a kai su kotu da lahin fashi da makamin ga makamin ka yi fashin Abin da doka ta ce a tabbatar da akwai makamin to akwai makamin an kama su da shi To a yayin da wannan shekara take karewa wasu muhimman abubuwa ne suka faru gare mu a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya kuma ina za mu dosa a cikin shekara mai zuwa a kasance da mu a shiri na gaba. Mm -hmm. madalla ga wannan sako na Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. sunana yusufu turaki sakon da nake da ita ga dukkan yan uwa da suke krista da kuma yan'uwa da ba krista ba ita ce sakon salama yesu almasihu allah ya aiko shi zuwa wannan duniya domin ya kawo mana bishara mai daɗi bishara na samun ceto a cikin sanin Yesu almasihu da kuma mutum ya yi rayuwa a cikinsa. Muna ma dukan masu bi fatan alheri da kuma zaman lafiya a cikin mu Najeriya. Musamman wannan lokaci na Kirsimeti, ni zan so kowace mai bin Yesu almasihu ya dauki mutanen ko kuwa 'yan uwanmu da su ba masu bin yesu almasihu ba ba krista ba wannan lokaci bare ya zama lokacin ne da zamu mu isar da sako na salama na zaman lafiya da kuma sako da za ta yanta da mutum da mutane daga rayuwa da bata cancanta ba kuma rayuwan da ba ta kawo kaka da daraja ga Allah ba amma mutane su zama masu da'a waɗanda za su kintsa kansu su yi tafiya daidai yadda Allah da kansa zai ji dadinsu. Let anger and fear and hate ga labarai amma wannan kara a takaici. jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ta conservative a spain ta lashe mafi yawan ƙuri'un da aka kada a zaben 'yan majalisu da aka gudanar jiya lahadi yana aka samu wasu jam'iyyun hamayya biyu da suka taka rawar ganin da ake tunanin ka iya barazana ga jam'iyya mai mulkin ana dai sa ran kammala kidayar kuri'un zaben baki ɗaya a yau inda sakamakon farko ke nuni da cewa jam'iyyar conservative ta prime minister mariano rajoy ta lashe kujeru 121 a majalisar mai wakilai 350 wanda hakan adadi ne da ya gaza wanda take da shi a yanzu haka a wato 186 majalisar ɗinkin duniya ta yi nasarar shiga tsakani a ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin ƙasar yamal amma kuma ba tare da samar da cikakkiyar hanyar zai da za a kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar ba bayan taron da aka yi a geneva wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman ismail old sheikh ahmed ya bayyana cewa jami'an gwamnatin kasar da aka amince da ita da bangaren 'yan tawayen huthi za su sake zama a wata mai zuwa ya kuma gaya manema labarai cewa har yanzu ana ci gaba da fada a kasar yayin da bangarorin biyu suka kasa cimma wata ma wato kwakwaran matsaya masu kada kuri'a a zaben raba gaddama a kasar slovenia sun bi sahun da yawa daga cikin takwarorinsu na kungiyar tarayyar turai wajen kin amincewa da auren jinsi daya a kasar To ma da lada takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika sakon taya munna ga Alhaji Sabiu Bako munna auren diyarsa Sadiya Sabiu da Ibrahim Aminu Ahmad wanda za a yi a ranar Asabar mai zuwa da karfe ɗaya na safe a masallacin Khalifa Isiyaku Rabiu da ke Goron Dutse a jihar Kano. Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi mamud Lalo da muka yi asubanci tare sai Julie Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci Darrell Smith. ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.